الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha takwas da watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da bakwai ga watan march shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta 41 wala qarin suzi'a a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون kafin nan da wasu tambayoyi na kamar haka a tambaya ta yi ce mutumin da yake yin kirtatul istirara yaushe kamata ya yi kabbara lokacin dagowa daga sujada ta biyu ko bayan ya dago ya yi jisattun istirara a lokacin da zai biƙe zuwa raka'a ta biyu kowanne ne Allah ya tsara wa malam lafiya to tambayar da ɗan uwa ke yi idan mutum ya yi zaman istira, a yaushe ne yake halatta ya kafara idan mutum ya yi wannan zaman istiraha din zai kabbara ne yaushe to wannan akwai ainihin hadisai da suka nuna cewa mutum yana da zaɓi akan ainihin kabbarorin da zai yi in ma ya zamanto kafin ya dago daga kafin ya dago din ya yi kabbara sai ya dago sai ya zamanto kabbara ya riga dagowa ko kuma ya zamanto da kabbaran da dagowan gaba ɗaya ya zama ɗaya kawai ya dago Allahu akbar ko kuma ya to sai ya sai ya dago din ya zauna sannan yayi kabbara kowanne daga cikin wannan ya halatta ina ba ta gane wannan ba in ma ya to yana cikin sujada din kafin ya dago din yayi kabbara sannan ya dago ko kuma ya dago tare da kabbara din ko kuma ya to sai ya zauna ya kafara duk wannan gaba ɗaya ya halatta to sannan sai ci gaba da tambayan jiya da wannan baiwa Allah ta yi tambaya game da rabbi to tambaya na biyu take malam ni mace ce na kasance ba na iya zuwa ba na iya zuwa ba na iya zaune na kasance ba na iya zaune ina kallon mahaifiyata tana aikace aikacen gida sai dai in ba ni da lafiyar da da ya zama to ba zan iya yin aiki ba idan azumi ya zo na kasance tun safe har a sha hidimar aikace aikace wato take kan take a take hakan yasa da zarar na yi sallar isha'i sai na kwanta sai cikin dare in samu in ji amma da rana ba na samun dama dama ne ko da yin tilawa ne da rana sai hakan ke ba na samun daman yin tilawa da rana sai hakan ke samun tunani kamar na yi asaran wannan yini da na shagala da aiki a cikinsa malam don allah a bani shawara in akwai gyara a ɗora kai, kai akan hanya ita dai wannan baiwa Allah tambayin da take yi ko kuma kawai tana son shawara ne cewa ita irin irin yarinyar nan ce wanda ba ta iya zama ta sa ido ta gama mata na aikin wahala idan ta gama mahaifiyarta na aikin wahala to za ta karɓi wannan aiki ta yi to sai zamanto kamar da ramadan in suka fara aiki har yamma da saboda haka suke a idan azumi ya zo ta kasance tun safe har a sha ruwa hidimar aikace-aikace kawai take yi tare da mahaifiyarta a da zarar ta yi sallar isha'i sai ta kwanta sai cikin dare a in ta samu yi ta tashi ta yi ta hajju in ta samu dama kenan in ko gajiya ya hana ta shi kenan ta yi hasara amma da rana ta ce ba ta samun damar ko da yin tilawa ne na ƙur'ani to wannan abin na sa ta tunani tana ganin kamar hakan ta yi asara mai yawan gaske na wannan yini gaba ɗaya shi ne take bukata a bata shawara to zance na gaskiya kamar yadda ta faɗa cewa Aisha tana da ƙoƙari sosai wato ba ta yarda Daga mahaifiyarsa na aikin wahala face ta amsa wannan ba ƙaramin aikin alkhairi ba ne kuma ana fatan wannan hidima da kike wa mahaifiyarki Allah subhanahu wa ta'ala zai baki lada mai yawan gaske sannan kuma Allah ta'ala ba zai baki haka ba ke ma idan kin samu ƴaƴa Allah zai baki ƴaƴan da za su yi miki hidima irin yadda kika wa mahaifiyarki hidima an gane wannan ko bahaushe yana cewa wai alkhairi ku ne baya faduwa kasa banza saka wannan abin da kika aikata na biyayya ga iyaye to lallai kina cikin alkhairi mai yawa irin wannan al'amari wato idan mutum yayi baya kabewa insha Allah duniya da lahira amma da sharadin kin yi wannan abin ne dan neman yardan Allah in kin yi ne dan ki samu yardan Allah to insha Allah ba za a kabe ba sai dai maganar da take yi cewa in ta fara aiki tun safe da ramadan har sai an kai kusan yamma ana yi ana yin aiki ba ta samun daman yin tilawa an gane wannan ku to ina ganin wannan aiki da kika aikata na yin biyayya ga mahaifiyarki ba karamin alkhairi bane in zai yiwu mahaifiyarki ta ware miki wani lokaci da zaki ringa tilawan alkur'ani an gane ko a wannan lokaci to masha Allah in ba ta ware miki ba ya zama kuma tana bukata ki yi hakuri. shi wannan tilawar alkur'ani mutabi ne yin biyayya ga iyaye kuma wajibi ne tilawar qur'ani mutahabi ne yin hidima ga iyaye wajibi ne idan sun ci karo kuma ya zama ba za a iya yi ba sai guda daya sai ki wanda ya samu an gane ko Allah ta'ala ya san niyyar bayan ramadan sai ki dage ta tilawa ki maye gurbin da kika bari wannan shine shawara dan babu wanda zai baki shawara cewa ki yi watsi da mahaifiyarki a je a isar tilawa a gara a ce ki tsaya ki wa yake hidima in kin samu lokacin tilawa masha Allah ba ki samu ba to za ki iya yin tilawa bayan Ramadan in Allah ya hore miki wannan aiki da kike yi na hidima ga iyayenki ba karamin aikin alkhairi bane ki dage a gare shi in kuma zai iya yiwa ki zauna da mahaifiyarki ki nemi shawararta cikin lalama ta ware miki lokaci a cikin lokuta ta ce daga lokaci kaza zuwa kaza je ki huta duk da ke kin ce ba kya iya ganin tana aiki baki shiga ba yana ko ta ce ki je ki huta in kin ga tana aiki sai kin shiga kin je kin wannan aikin Allah ta'ala shi taimake mu to shine zai cewa shin yana halatta malami da yake da dalibai ya zira ido idan ɗalibansa suna masauran manyan malamai raddi na rashin kunya da zagi ko kuwa zai tsawatar musu ne Allah ya ƙara tsare mana shehinmu kuma babanmu to wannan baiwa Allah tana tambaya cewa shin yana halatta ga malami yana da ɗalibai sai malamin nan ya zira ido ɗaliban nan ta yin raddi na rashin kunya ga wani malami ko malamin nan ya yi shuru to gaskiya duk malamin da zai yi shuru ɗalibansa su ta rashin kunya ga wani malami to wani malami yana nuna kenan cewa fa kamar yana nuna wa malaman ɗaliban cewa shi kaɗai ne malami kamar yana nuna musu shi kaɗai ne mai mutunci duk wani malami wanda ba shi ba ba shi da mutunci na ba ku dama ku zage shi to duk malamin da ya bada dama a zagi wani malami to shi ma fa zagin nan gaba zai koma kan shi in dai ka bada dama a zagi wani malami to wannan zagin da ka bada dama a yi nan gaba zai koma kanka dan zai iya yiwa wayannan ɗalibai marasa kunya wanda kake saita su su zagi wani malami nan gaba kuna iya batawa da su an gane da can ana shiri da su sai ya zamanto kai a matsayinka da malami sai kai abin da ba sa so sai suka ba wayi to irin zagi na rashin mutuncin da suke ma wancan malamin zai koma kanka domin irin wayannan ɗalibai ba sa duba mutuncin malaminsu ba sa duba wane ya karantar da ni ko harfa ɗaya mutumin da ya fahimci sunna da kyau kuma yana da fahimtar cewa duk wanda ya karantar da ni harfa ɗaya ya zama to babana a cikin addini wajibi ne a gare ne mutunta shi kuma duk mutumin da ya san cewa naman malamai guba ne ba a cin naman malamai a wanye lafiya an gane wani ko inda har mutum yana cin naman malamai to yana cin guba ne ba zai wanye lafiya ba kamar yadda ibnu asakir ya faɗa Cin malamin da ya saka akan zagin wasu wasu malamai to wannan malami ba malamin Allah bane wannan malami ba dattijo bane shi wannan malami ba malami bane mai karantar da al'umma tarbiyya malami mai karantar da tarbiyya zai karantar a mutunta malamai na fatan gane wannan amma idan malamin bid'a ne sai zama to malamin nan yana aikata abubuwa da suka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to babu laifi a yi masa raddi raddin da ya dace da shari'a shi ma wannan raddi babu zagi uwa ka ubanka wawa ta kiki to ire-iren wannan zagi in za a yi raddi ga malami ko na bid'a ne a dan nisance shi kada ya zama to kana raddi kana hadawa da jafa'i an gani raddi wanda ake yi cikin mutunci sannan ka faɗa abin da ya dace raddin ya fi tasiri wajen sauraro na fatan gane to da babu laifi dan kayi raddi ga malamin bid'a kuma a fahimci wannan raddi ga malamin bid'a ba cin mutunci bane ba dan wani zai ce to ka ce a daina wulakanta malamai amma gashi kana wa malam wani raddi me yasa na yi wa malam wani raddi na mai raddi saboda baya mutunta hadisan manzon Allah na mai raddi saboda yana zagin malaman sunna mutumin da yake zagi ibnu taymiya ya faɗa abin da ya ga dama kan shi ya faɗin gumman manganu ga sahabban manzon Allah dan na mishi raddi mai zafi menene laifina yana sukar sahabbai yana sukar tabi'ai sannan kuma duk malamin da baya so ko duk malamin da ba na mazhaban shi ba zai iya faɗin kowane irin magana na cin mutunci a gare shi kuma a lokacin da yake wannan cin mutuncin mabiyansa ba sa cewa aka rama kallahu da Allah dan sassauta su daɗi suke ji to duk malamin da yake cin mutuncin magabata yana cin mutuncin sahabbai yana cin mutuncin tabi'ai yana cin mutuncin tabi'i tabi'i ko malaman da ke kira zuwa ga sunna irin su ibn taymiya irin su ibn qayyim irin su imam zahabi irin su imam shaukani irin su nasiruddin albani irin su bin bas sai zamanto irin wayannan malamai da suka tsaya suna karantar da sunna sai zamanto yana tsayawa yana cin mutuncin yadda ya ga dama ya kira su jahilai ya ce ba su san fiƙiwu ba da sauransu to kuma kai ka san wanda yake wannan magana da ne shine bai san fiƙihun ba to amma sai gashi yana kiran manya-manyan malamai da irin wannan sifa ɗin kai kuma sai kai masa raddi to sai ka ga mabiyansa su suna jin haushi amma lokacin da yake yi su kuma suna mai suna farin ciki kaga wannan akwai rashin adalci kun ba malamin ku dama ya zagi kowa amma kuna ku daga an dan taba shi an mai raddi an nuna ga kuskuren shi sai hankalin ku ya tashi wani ma sai ya kundumo a shar wallahi duk wanda ya ƙara wa malami na raddi sai na sai kundumo ta wato ba zai iya mai da martani na raddi ba to irin wannan dai ba kyau a takaice ɗan uwa ta yi tambaya malami mutumin kirki mai karantar da sunna yana halarta a ringa masa raddi na cin mutunci ko a ringa zage shi ana wulakanta shi shine na ce a'a malami idan malamin bid'a ne in yana wulakanta magabata to za ka yi aiki da ayan nan famani ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum duk wanda ya ta'addanci a gare ku kuma ku yi ta'addanci a gare shi kwatankwacin yadda ya yi mai ta'addanci a gare ku yau idan ya waje za ku kai ati sai ati bisula wato sakamakon mummuna mummuna irin shi ya zo yana zagin sahabbai shi ko sai a kai ban shi yana zagin sahabbai yana zagin tabi'ai yana zagin tabi'ai shi ko sai a kai ban shi ana lalacin shi kamar yadda ake lalacin jariri irin wannan ya kamata a tsaya tsayuwan daka a yi masa kaca-kaca har sai ya dawo ya yi laushi Allahu a'ala sannan a sannan wani a cewa malam don Allah ina son ƙarin bayani wai shi dole ne sai mutum ya yi riko da mazhaba guda ɗaya sai yi wannan kuma idan zai yi riko da mazhaba daya dole ne sai ya yi riko da mazhaban malik domin shi ne a madina mun yi jayayya ne da wani mutum wanda ya nuna mun kun mazhaba daya wajibi ne musamman mazhaban malik ina ba san gano wannan to wannan tambaya da ɗan uwa yayi cewa dole ne yana son ƙarin bayani dole ne sai mutum ya yi riko da mazhaba daya. to anan wajen dan uwa ba dole bane sai kai riko da mazhaba daya ita mazhaba makaranta ce kana iya zuwa makaranta makarantu na malamai da yawa kai karatu zaka iya zuwa makarantu misali a ce akwai makaranta al'alawa akwai makaranta a kawo akwai makaranta a tudun wada akwai makaranta a kaza kaza duk wurare kuma ya zamanto duk makarantun na sunna ne shin za a iya hana ka je wani makaranta banda wani duk makarantun gaba ɗaya malaman sunna ne ke karantarwa kuma suna karantarwa ƙarƙashin littafin Allah da sunna kowa na karantarwa gwargwadon fahimtar shi sai wani ya ce ka tsaya a makaranta ɗaya zuwa sauran makarantun bai halatta ba sai ka tambaye shi wane ne ya haramta zuwa sauran makarantun akwai makaranta na abu hanifa akwai makaranta na imamu shafi akwai makaranta na imamu malik akwai makaranta na Imam Ahmad dukan wayannan makarantu ne yardaddu wanda malaman sunna sun yarda da su akwai makaranta na Abu Dawud al-Zahiri duka sunan da an yarda da su saboda haka idan kana zuwa wayannan makaranta sauraron karatu sai wani ya hana ka to za a kira wannan dan hizbiya ne shi mai kungiyanci mai bangaranci kuma duk mutumin da yake kungiyanci yake bangaranci dan bid'a ne shi duk wanda zai ce ka daina zuwa makaranta kaza sai makaranta kaza to in kana neman samfare dan dan dan hizbiya to yana cikin su na fatan gano wannan shi ya sanya malaman sunna wanda suka yi sunna kyakkyawan fahimta irin su shekul islam ibn fodiyo allah ya masa rahama kaga ibn fodiyo ɗalibansa sun masa tambaya malam wai dole ne mu kulle kanmu a mazhaban malikiya kawai ya to ba ma sauraron kowane malami sai malamin da yake mazhaban malikiya sai shehu dan godiyo musamman ya wallafa littafi mai suna hidayatul kullab ila tariqis sawab a shiryar da dalibai zuwa ga hanya madaidaici kun ga sunan littafin hidayatul kullab ila tariqis sawab shiryar da dalibai zuwa ga hanya madaidaici kenan wannan littafin in ka bi littafin za ka shiryu zuwa ga mai zuwa ga hanya madaidaici idan baka yi aiki da abin da littafin ya kunsa ba to mutum zai bace to daga cikin abin da shehu dan godiyo ya karantar a cikin hidayat sudullah mun dade muna karantar da wannan littafi a nan wajen shehu dan godiyo ya ce ku sani ya ku yan uwa Allah subhanahu ta'ala, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su wajabta ma wani mutum a duniyan nan bin wata maza a ayyananna ba yace haka nan sahabban manzon Allah su ma ba su wajabta ba wani mutum bin wata maza a ayyananna ba an gane wannan ko ka duba magana Allah bai wajabta ma bin wata maza ba in ya wajabta a ina zamu gani a cikin alkur'ani manzon Allah bai wajabta ma bin wata maza a ayyananna ba in ya wajabta a ina zamu gani a cikin hadisi sannan sahabban manzon Allah ba su wajabta ba su ma ina za mu gani a cikin hadisi za mu gani a cikin asaran su babu wani sahabi da ce dole ne ka bi mazhaban Abubakar ko mazhaban Umar ko mazhaban Usman shine shehu dan bodi ya ci gaba da cewa da a ce sahabban annabi za su wajabta mana gun wata mazhaba yace da sun jefa mutane cikin zunubi da sun jefa mutane ne cikin zunubi in sahabbai suka ce dole sai ka bi mazhaban wani to za su jefa ka cikin zunubi me yasa suka ce sai ka bi mazhaban wani ka kulle kanka a cikin mazhaban za su jefa ka cikin zunubi sai faɗi dalili yace domin za su sanya ka yi riko da mazhaban mazhaba wanda wani lokaci ba shi da hujja wani lokaci za ka yi riko da mazhaban malam wani ka kulle kanka kuma a wata matsala da ka yi riko da shi bai da hujja ga inda gaskiya take amma an ce ka kulle kanka a waje kaza saboda haka in ya zamanto ka kulla kanka zai zamanto wani lokaci bai da hujja bai da hadisi kila ya yi ishtihadi kuma a cikin ishtihadin ya yi kuskure to kuma alhali ga wani malami can a wata makaranta yana da hujjoji yana da dalilai fiye da nashi kai sai ka ce to wallahi na san kana da dalilai fiye da nawa akar makalla abinda yasa ban yi riko da makarantar ka ba an ce in kulla kaina a can ya hukunci mutum ya kulla kanshi akan abu wanda ba kan gaskiya ba ya yi daidai haka bai daidai ba to shi ga bori ya nuna Allah bai wajabta mana ba yace in kuwa har yace Allah bai wajabta ba manzo Allah bai wajabta ba sahabbai ba su wajabta ba in yace magabata ma ba su wajabta ba in ko sun wajabta la auqa'un nasa bil is da sun aukar da jama'a cikin zunubi to da za su wajabta ma ka bi ra'ayin wani malami wanda ba shi da dalili a cikin wata matsala mai san ƙarin bayani ya duba cikin littafin shehu dan godiyo, al-mujaddid hidayatul dulab ila tariqi sawab ina ba san gani dan bodiyo menene mazhaban shi mazhaban malikiya amma ya wajabta wa mutane dole sai an mazhaban malik bai wajabta ba shehu dan godiyo ya nuna abin da ya zan wajibi ga mutum shine bin qur'ani da hadisi amma kana iya tambayan fatawa akan mazhaba kana yi tambayar fatawa a baka fatawa amma ba wai ka tsaya kan malami guda ɗaya ka ce wai in ba shi ba rijiya wannan kuskure ne an gane ko abin da ya zan wajibi a gare ka a matsayinka na ɗalibi na sunna ɗalibi na salafiya shine duk inda gaskiya yake ina nan wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba ba ni da wata mazhaba face mazhaba ta gaskiya idan abu hanifa ke da gaskiya ina tare da shi idan imamu malik ke da gaskiya ina tare da shi idan imamu shafi'i ke da gaskiya ina tare da shi idan imamu ahmad ke da gaskiya ina tare da shi idan ibn hazam ke da gaskiya ina tare da shi ni dai kawai ina gaskiya take in bi wallazi na shi tanabu tsaguta an yi abu duha wa anabu ila lahi lahumul bushra fa bashir ibadi wa'annan da suka nisanci dagu kan su bauta mata suka mayar da al'amari zuwa ga Allah suna da albishir ku yi albishir ga bayina su wane ne wayannan bayin allazina yastabi'una alqawla fa yastabi'una ahsana su ne wayanda suke sauraron magana sai su bi maganan da yafi kyau sai su bi maganan da yafi karfin hujja ulaika allazina hadahumullah wayannan su ne wanda Allah ya shirye su wa ulaika hum ulul albab wayannan su ne ma abota hankula kenan mai kulla kanshi a mazhaba yana daga cikin ulul albab yana daga cikin mai ulul safaha wal hamaqa ulaika allazina azallahumullah wa ulaika hum ulul safaha wal hamaqa wa'annan da suke kulla kansu a mazhaba su ce in ba mazhaba kaza ba rijiya wa'annan su ne wa'anda Allah ya batar da su sannan su ne ma'abauta wauta da kuma da wauta da ainihin sahun hanci wato marasa hankali masu raunin hankali saboda in ba mai raunin hankali ba wane ne zai bar hujja ga hujja na ƙalar lahu ƙalar rasuluhu ka zo ka ɗauki ishtihadi na kuskure saboda ka kulla kanka a cikin mazhaba amma kuma ka zo kana zargin sufaye ka ce ai sufaye sun yi laifi sufaye sun kulla ido suna bin shehunnai eh? sufaye sun kulla ido har shehu ya ce musu wa man ƙala li yi lima la yi wa abadan duk wanda ya ce wa shehinsa aka maka lawo me yasa ka kace kaza inda ce wa shehinka malam me yasa ka ka kaza to ba za ka samu nasara ba har abada duk abin da shehin dariƙa ya faɗa da daɗi ba daɗi kawai ka rufe ido kai dabi wa man ƙala li yi lima la yi yuflihu abadan an gani ko kuma kun bayyana ya dai sheikh kalmai bayyana ya dai ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi shin kana so kana matsayin ɗalibin sunna ka zama to haka a'a shi mai bin sunna ya yake kasancewa kul hi sabili a ila Allah ala basiratin ana wa man Ka kace wannan shine hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira kenan sai na gamsu da hujjan malami sa nan bi shi shine ma'ana kan basira ba zan zo in rufe ido ba in ce duk abin da ya faɗa kawai na bi shi babu wanda ake ma wannan sai manzan Allah Manzan Allah shi kadai ake bi a rufe ido ai ta bin shi insha Allah in ka rufe ido kai ta bin Allah ba za ka tabe ba sai aljanna wa in tudihu idan kuma manzan Allah za ku samu shari'a a gane to nan da aka ce wato bin mazhaba yau ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban bai wanke shi sai yanzu ka san matacce ya mutu sai yanda aka juya shi to ka zama to a gaban shehi haka ko ba tambaya in shehi ya ce daga yau na ɗauke maka sallah ka ce aka raba kalla daga yau ka daina sallah kuma na baka dama ka je ka yi zina na baka dama ka sha giya yanzu na halarta ma ka taka wani mataki yanzu shan giya ba haramun bane a gare ka hmm? luwaɗi ba haramun bane haramun ne ga amawa ka ce akar makallahu haka ne ba magana lima in ka ce lima ba za ka samu nasara ba har abada an gani to ya ce mun wai mun yi jayayya ne da wani mutum wanda ya nuna mun bin mazhaba ɗaya wajibi ne musamman mazhaban mali. an gani abinda sa ya ce dole mazhaban mali, saboda mazhaban mali ita ce mazhabu ahalin madina in dai kaɗan madina ne to mazhaban ka ne zan wajibi a bi shin wa ya faɗi wannan shin wane ne ya ce dole ne abu mazhaban malik shin shau dan fodiyo ba maliki ne ko ba maliki bane mun karanci mun karanta littafin iyawu sunna nan ya ce ku sani anna ara al mujtahidina an kulliha masalikul ila al khairat yace ku sani ra'ayin malamai masu ijtihadi duka shin yan maka ne ko yan madina ko yan kufa ko yan basara? in dai malamai mujtahidai ne ra'ayinsu hanya ne zuwa ga alkhairai shi dan fodiyo bai ce hanya kawai na malaman madina ba ko hanyar malaman maka, ko hanyar malaman ainihin kum ko hanyar malaman kaza sai ce malamai ra'ayin mujtahidai in dai mutum ya taka wannan mataki mujtahidi ne na ahalin sunna ra'ayin shi hanya ne zuwa ga alkhairi yace ai abin da yasa aka ce abu malik saboda malik ya zauna a madina nan manzon Allah ya rayu sai mu ce nan manzon Allah ya rayu amma manzon Allah bai ba mu sharadi cewa addini dole sai a madina ba sannan kuma sahabbai a ina sahabbai suka yi karatu shin sahabbai suka yi karatu a basra ne ko a kufa a ina suka yi karatu a wani makaranta makarantar manzon Allah makarantar manzon Allah a ina yake shi akwai sahabin da ba a madina ya karatu ba to sahabbai bayan sun gama karatu a madina manzo Allah ya tura su wasu kasashen to a nan wajen idan sahabi ya baka hadisi sai a ce ba hadisin madina bane shi a ina ya karanta a madina kamar a ce yanzu na gama karatu a kaduna sai na tafi lagos shin duk ilimin da na samo gaba ɗaya ba ilimin kaduna bane ko ilimin lagos ne Eh? yanzu sahabbai annabi ya tura mu'azu bin jabal zuwa yaman amma kafin ya tura shi sai da ya karantar da shi ya gamsu da ilimin shi tukuna sannan ya tura shi to da ya tura shi idan mu'azu ya karantar da ɗalibai sai aka samu wani ɗalibi a madina ya karantar a wani sahabi a madina ya karantar dukkan su gaba ɗaya ɗaliban manzan Allah ne za a ce akwai wani wanda ba ɗan madina ba eh? yanzu akwai ɗalibai da yawa 'yan Najeriya sun yi karatu a madina amma suna rarraba wani ya yi karatu a madina zai tafi kano in ya gama wani ya yi karatu a madina dan kaduna ne wani ya yi karatu a madina dan lagos ne wani ya yi karatu a madina dan sokoto ne wani ya yi karatu a madina dan niger ne amma duk sun yi tarayya kan me madina saka babu wani sahabi wanda ba dan madina ba babu wani hadisi wanda asalin shi ba madina bane saboda tushen abun manzo Allah ne ya faɗa to yaya za a yi a ce kuma manzo Allah ya faɗa lokacin da manzo Allah ya faɗa idan yana ta iraki da kwaina yana ina ina fatan gano wannan saka babu wani malami idan wani ya ce ma an ce mazhaban maliki ne kadai za a bi kada abu mazhaban abu hanifa ko kaza ka ce ya kawo ma dalili in ya ce ma mazhaban malik ta bi sai ka ce a wajen ka akwai wani shi ma yana ganin mazhaban abu hanifa ya bi ina ganin idan mun duba wani littafi az-zalamu fil ya kawo labarin mutanen japan da suka zo suna so su musulunta suna so su musulunta sai ya zamanto ainihin malamai suna ta rige-rige wajen ba su musulunci sai wannan malami sai ya fuske shi sai ce za ka musulunta amma kuma dole za ka bi mazhabin abu halifa don abu halifa shi hajji al'umma umma ne fitilla na al'umma wani ya ce in ka musulunta ba kar ka kuskura sai mazhabin malik don ne imamu ahlul madina wannan ya ce kai in ka musulunta karka kusura sai mazhaban shafi'i don shafi'i shi yana daga cikin ahlul bait kusan a gidansa ba ke saukar da wahayi wannan yace karka da sai imamu ahmad bin hanbal saboda shine imamu ahlus sunna wal jamaa haka aka ta jayayya sai mutanen suka ce musulunci dama ba ɗaya bane dama musuluncin daban-daban ne ai dama mu asalinmu kristoci ne jinsu su asalinsu kristoci ne sun dauka cewa addinin musulunci babu irin wannan jayayya da ake yi a cikin addinin Kirista nan take wayannan bayan Allah suka koma ruwa saboda jayayya akan mazhab an gano wannan ko wannan yace sai mazhaba kaza wannan sai mazhaba kaza to abinda malaman sunna masu kyakkyawan fahimta suka yi duk mazhabokun ba da yarwa an gane in ka koda mazhaban in ka koda shehinka shi ma ɗaya zai koda nashi kowa sai ta koda sai ta kore kode in ka ce malaminka a wajen ilimi kaza ya fi shi wannan sai ce na shi ya fi a wajen ilimi kaza eh? malami na ya fi ilimi ya fi sanin hadisi to da shi kuma malami na ya fi sanin luga ka san ko duk wanda bai san luga ba ba zai fassara qur'ani yadda ya dace ba wannan kuma yake malami na ya fi kowa sanin kiyasi duk mutumin da bai san kiyasi ba idan matsaloli sun taso sababbi to ba zai iya ba su hukunci na shari'a ba to ni malami na shine shugaban yan kiyasi na duniya kenan malami na ya fi kowa ilimi wanda kuma ce malami na shine ya fi kowa sanin hadisi wanda ya fi kowa sanin hadisi ya fi ilimi wanda ce malami na ya fi kowa sanin luga in mutum ya san luga to kaga luga qur'ani an saukar da shi da larabci ne to wannan zai fi sanin hanyoyin istinbadi fiye da kowanne a cikin wayannan ilimi wanne ne na yarwa to a cikin malaman nan na mazhaba kowanne akwai inda ya fi kwarewa fiye da wani ashe babu wanda za ka yar kowanne za ka fa'idantu da shi daidai gwargwado ina ba san gane wannan so daga a wajen yan salafiya nan malaman gaba ɗaya malaman mu ne mu ba ma zagi malaman biyu. mutumin da ya ware cewa sai maliku kawai shine ga zagi malaman biyu. ya ware ya ce sai maliku sauran malamai fa yana siffanta su da da ainihin ya sunan su a jib jib a yana siffanta su da gold ya ce malamin shi shine jif sauran malamai gwaf ne ko ya ce malamin shi jif sauran malamai ainihin keke ne ko mashin shin wannan shi ne yake zagi malaman fikiyu ko mutumin da ya ce duk malaman fikiyu malamansa ne in sun faɗi magana zai auna maganan wanda ya fi ƙarfin wuja ya ɗauka wanne ne a cikin waye mai zagi shin da mutumin da yake wariya ya ware wasu malamai ya ce nashi sauran malamai ba ruwan shi da su ya ce ka tsaya ka kulla kanka anan ko da wane ya kawo ma hujja duk karfin hujjar ba ruwanka da shi wane ne ya fi sanin darajar malamai da wanda ya ce duk malaman da mu ne ka rike su in sun dace da sunna inda suka dan samu kuskure ka nema musu gafara mu ne kun gane ko ina fata na amsa tambayar dan uwa akwai tambaya na biyu amma sai gobe Allah ya kai mu malam a ga tambaya na biyu wai malam wannan mutumin ya ce a halin da muke ciki yanzu an fi bukatuwa zuwa ga littafan furu'a fiye da yadda ake bukatuwa zuwa ga Qur'ani da hadisi kun ji ta'addanci ko saboda malam saboda malaman fiqh sun gama komai a cewansa a bar karantar da yara littafan hadisi domin littafan suna kawo jayayya shi da shi za mu amsa gobe Allah ya kai mu so lokaci am ci gaba da daga inda muka tsaya Allah ta'ala na cewa wala kadistu zai abi rusul min qablika hakika an yi izgili da manzanni gabanin ka fa haqa bil ladina safiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai wa'annan da suka yi izgili sai ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka zamanto suna izgili da shi fa haɗa bihim sai ya sauka a gare su an gano wannan ko sun kasance suna ma manzo izgili idan ka ce kai daga Allah kake to Allah ya yi mana ruwan duwatsu daga sama to wannan abin da suke izgili cewa Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama fa haqa bihim sai ya sauka a gare su an gano wannan ko to Allah ta'ala yana nuna mana yana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da irin damuwan da yake ciki manzo Allah yana kokarin ya nuna wa mutane alkhairi ya nuna musu hanyar tsira amma kuma su mutanen ba sa aikata komai sai cutar da shi an gane manzo Allah yayi daidai da wani annabi da yake cewa mali ad'ukum ila najat wa tad'unani ila nar wa me yasa mini ne ina kiran ku zuwa ga hanyar tsira amma ku kuna kira na zuwa ga wuta ni kullum ina nuna muku a daina bautan gumaka a daina yin tsafi a daina sujada ga wani Allah babu mai halattawa babu mai haramtawa sai Allah babu mai kaza babu mai kaza ina kokarin in nuna muku alkhairi amma kuma ku kullum din nan kokarin ku ku ingiza ni wutan jahannama kullum sai ku mun izgili kullum sai kun zage ni kullum sai ku mun kaza an gano wannan ko to wannan abin yana damun manzo sallallahu alaihi wa sallam shine sai Allah yake kwantar mai da hankali ya rasulullah ba kai kadai bane manzon da muka aiko mun aiko da manzani da yawa ko manzannin nan sun zo da sako irin naka shine sako irin na tauhidi da suka zo da wannan sako ka je ka bincika ya rasulullah shin ainihin mutanensu sun kyale su shin mutanen wa'annan manzanni da suka zo suka karantar shin mutanen sun kyale su babu zagi babu cin mutunci babu izgili shine Allah yake cewa ya da lafantar da hankalinka ba kai kadai bane farau wala qad istawzi'a bi rusulin min qabli hakika an yi izgili ga manzanni gabaninka fa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'un sai wa'annan da suke izgili daga cikinsu. Abin da suka zamanto suna izgili a gare shi sai ya sauka a gare su Allah ta'ala ya yi musu azaba an gane wannan ku to a cikin wata aya Allah ya ƙara maimaita abin da ya kama da wannan Allah yana cewa a wala ar kuziba rusul min qablika fa sabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahu nasruna haqiqa ya rasulullah an ƙaryata manzanni da yawa gabaninka ba kai kaɗai ka fara yin wa'azi ya karyata ka ba a'a akwai manzanni da yawa sun zo sun karantar da tauhidi an ta su ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da karantar da al'umma ya rasulullah ko da ka ji an ce ƙarya kake yi kai dai tun da ka san ka isar da dokokin Allah shi kenan wala kar kulli madrusul min qabli hakika an ƙaryata manzanni gabaninka fa sobaru alama ma sai manzannin suka yi haƙuri akan ƙaryata da aka yi musu wa kuma an cutar da su in cutarwa ne yadda aka cutar da kai ya rasu lalla su ma fa an cutar da su eh, hatta atahum nasruna har ya zamanto daga baya da suka yi haƙuri akan cutarwan suna ta karantarwa daga baya sai nasara ya zo nasara baya zuwa lokaci ɗaya idan mutum yana da'awa ya ɗauka in ma zai samu nasara nan take a nan duniya ko kuma sai ya bar duniya masu nasara ka zo za ga wani lokaci kana karantarwa ka yi ta karantarwa ba a fahimce ka ba amma kana barin duniya sai a ce Allah sarki ashe malam wannan na da gaskiya an gane wannan aiki wani zai yi ta karantarwa ya gama wahala ana yi masa dariya ana yi masa wulaƙanci sai bayan ya tafi sai gaskiya ta bayyana kaga dai har yanzu yana da me yana da lada akan abin da ya karantar shi mai wa'azi baya damuwa in dai ya karantar ya faɗi sakon da Allah ya ce ya faɗa ko da mutane sun gibi Allah ta'ala ya turo manzanni da yawa wasu daga cikin manzanni da Allah ya turo za ga wani manzo ya gamu da Allah sai da koma biyu guda ɗaya ya karantar ya karantar a yi masa dariya ya faɗi gaskiya a banza zai gamu da Allah shi kadai wani manzan mabiyansa mutum ɗaya ko mutum biyu wani manzan fiye da haka an gano wannan ko to amfanin sanin wannan ilimi shine rashin ruduwa da yawan jama'a in kana karantarwa kada ka gajan kana da yawan jama'a ka dauka kana da gaskiya ko kuma rashin gudu rashin kyama daga rashin karancin jama'a kana ta karantarwa ka gaba ka da mabiya kada ka dauka wai rashin mabiyan nan alama ne cewa baka da gaskiya idan ka ce wai yawan jama'a shi ke nuna alaman gaskiya a ce za ga wani lokaci in ka je kasar china su a suka fi yawa ƙasar china zuwa suka biyawa yawa kafirai masu shirka zuwa suka biyawa yawa sun ninninka musulmi so tara kafirai a china wanda ba su yarda akwai allah ba sun ninka musulmi so tara kafirai a india su ma sun ninka musulmi so bakwai mafi yawan mutanen india mushirkai ne masu bautan gunki masu tsananin iyayya ga addinin musulunci wasu ma suna bautan sanuwa ne a india idan za ka zo ka yi layya ka yanka saduwa a gabansu wallahi sai sun kashe ka in ka zo ka yanka musu allansu a gabansu ka duba rashin hankali ba allan da ka dogara da shi an yanka shi shi ya kamata in za a yanka ka fa ya baka kariya to yanzu kai ne wai an yanka allanka a gabanka ka ce sai ka ɗauka masa fansa na fasan gane wannan to kaga mutanen china da musulmin china Ah, da ainihin arnan china da suwa suka fi yawa kaga ba a haɗawa to yanzu yana nuna mana tun da dai duk inda muka ga sai mu ɗauka duk inda muka ga cewa an fi mabiya to za mu ɗauka nan ne aka fi gaskiya to sai mu ce gaskiya kenan ya zama zo ya danganta ne in a ƙasa ne in nan arewa ne nan arewa gaskiya yana hannun musulmi in mun je kudu ba tunda kudu mafi yawa kristoci ne to gaskiya yana wajen mutanen kudu yana kan addinin krista in mun je kasar america da ingila gaskiya yana wajen kristoci in mun je saudiya gaskiya yana wajen musulmi haka abin yake ashe da ashe ana duba yawan jama'a ne da abin zai zama haka da so haka ba a duba yawan jama'a Allah ya ce wa in tudi akthara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zon wa in hum illa yakhrusun da za ku yi biyayya ga mafi yawan wanda suke doron kasa da sun batar da kai daga hanyar Allah in ya tabi una illa zuwan, ba komai suke bi ba face zato wa irhum illa ya kurtun kuma su ba wani abu suke aikata ba face shaci fashi kawai kaddari faɗi ne kawai to ka ya rasulullah ka kwantar da hankalinka abinda ake bukata ga malami ya faɗi gaskiya kawai in ya faɗi gaskiya shin ya rage ga malam ga mutane sun bi wannan gaskiya ko ba su ba an gane wannan ko wala kar kuzi badrusul min qabli hakika an karyata manzanni gabaninka fa sabaru ala ma kunzibu sai suka yi hakuri akan karyata wanda aka yi musu wa umzu aka cutar da su su manzannin nan hatta atahum nasruna har ya zamanto daga baya sai taimakon ya zo wani lokaci ma sai an ba tsammani am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum shin kuna tunanin ku shiga aljanna alhali misalin wa'annan da suka zo gabaninku bai zo ba me misalin su masarhumul ba'asa wadda wa zulzulu wato tsanani ya shafe su da cuta sun fuskanci wani irin tsanani da wani irin cuta a wajen bin hanyar Allah wa zulzulu an girgiza su hatta ya kula rasul wallazina amanu abu, mata nasrullah har ya zamanto manzan da waɗanda suka yi imani da manzan in sun ga bala'i ya yi bala'i tashin hankali ya kai intaha sai su fara tambaya wai wai taimako Allah yaushe ne ba Allah ya ce zai kawo taimako ba sai yaushe ne sai Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib ku saurara lalle taimakon Allah yana nan kusa kuma an ce kusa shekara nawa ne zai yi nan da shekara talatin ne kusa ba wai da aka ce karib ana nufin nan da awa ɗaya ko nan da kwana goma ko zai yi nan da shekara talatin zai yi wakila sai ka bar duniya sannan ɗarin din ya zo an gane wannan ko ne Allah yake cewa wala mubaddila li kalimatillah babu wanda ya sai canza maganar Allah in Allah ya riga ya tabbatar da magana sai ta tabbata wala kad ja'aka min naba'il mursali hakika labarin manzanni ya zo maka ka ji labarin annabi Nuhu yanda ya sha wahala annabi Ibrahim yanda ya sha wahala annabi Musa annabi Isa da sauransu an zage su an musu kaza an musu kaza yaya suka yi to kai ma ka yi haka an gane wannan ko na'am قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم محرمون سيبوا يا رسول الله وانيني قل من يكلأكم بالليل والنهار وانيني يجي باب كاريا da dare da yini wa ake ba ku kariya dare da yini minar rahman daga azaban Allah wa ake ba ku kariya kaga nan an tambaye ka ana so ka bada amsa an gane wannan ku saboda haka kowa ya tabbatar da babu mai kariya daga wata musiba sai Allah ba mai kariya daga azaba sai Allah balhum an zikiri rabbihim muridun a asudin nan suna masu bijirewa daga ambaton ubangijinsu tunda ka riga ka tabbatar da cewa idan azaba ta zo ko wata musiba ta zo babu wanda ya isa ya kare ka daga wannan azaba ko wannan musiba sai Allah ko shin ya kamata ka bijire wajen bautan Allah ai ya kamata tunda ka san Allah ke bada kariya ya kamata ka bauta mai shi kadai to su kafirai sun san Allah ke bada kariya amma kuma suna bautan wani sun san Allah ke bada kariya suna bautan lata da uzza wasu mutane sun san Allah ke bada kariya suna bautan aljannu wasu suna zuwa su karbo layu da guraye da sauransu da kambuna domin neman kariya to babu wanda zai kare ka da dare da yini daga wani azaba ko wani musiba sai Allah subhanahu wata'ala ga mutumin da ya san tauhidi ya kamata ya dogara ga Allah shi kadai ya nemi kariya a wajen Allah neman kariya wajen wani Allah shirka ne ka nemi kariya wajen aljani ka nemi kariya wajen gunki ka nemi kariya wajen kaza ka san cewa ka rabu da Allah subhanahu wata'ala balhum an zikiri rabbihim muhridun su din nan duk da sun san Allah ke bada kariya ga nan sun bujire daga ainihin ambaton uban ubangijin na'am am lahu آلهة تمنعهم منا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا shin suna da alloli ne suna da gumaka ne ko suna da wasu aljannu ko mala'iku ko kaza da suke iya ba su kariya koma bayan mu suna da shi ba su da wani wanda zai iya ba su kariya koma bayan Allah la yastadi'una nasara anfusihim wa'annan gumakan da aljannun da mala'ikun da annabawan ba sa ma iya kare kansu mala'iku ba sa iya kare kansu daga azaban Allah in yazo haka nan annabawa ba sa iyawa haka nan aljannu ba sa iyawa haka nan gumaka ba sa iyawa duk wani abin da kake bauta ma shi ma yana neman kariya ne wajen wa wa in yamsaka bidurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da cuta ba mai iya yayi ma wannan cuta sai Allah shi kadai ka gama yawo duniyar nan gaba ɗaya ka je wajen bokaye ka je wajen kaza kana neman a kare ka daga wannan cuta ko a ya'yi maka shi babu wanda zai ya'yi maka wannan cuta sai in Allah ya so saboda ka la yastadi'una nasara anfusihim ba sa iya taimakon kawo kansu wa'annan da kuke bauta ma wala hum minna yuhabun su ba ba a iya kare su daga gare mu su da kansu idan azaba ya zo ba za a iya kare annabawa ba kullai yujira ni min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada Allah ya ce annabi ya gaya mu duniya idan azaban Allah ya zo ko musiba ya zo ba mai iya kare ni daga Allah in Allah ya ga daman mun azaba duk duniya gaba ɗaya ba mai iya kare ni an gane wannan ko saboda haka su din nan an gane da aljannu da gumaka da waye da kuke bauta ma su ma ba mai iya kare su daga azaban Allah su ba za su iya kare kansu ba sannan su ma ba za a iya kare su ba na'am bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta qala 'alayhim al'umr afala yarawna ذات لقبلا انقصنا من قرابها أفهم الغالبون أنا بل متى أنا هؤلاء حقيقة من جد وإن الدائي وإن كابر مكة من جد سودائي وآباءهم da ubanninsu iyayensu kuma mun je da su daɗi hatta tsala alaihimul umur har ya zama to rayuwa ya tsawaita a gare su Allah ya ba su tsawon rayuwa afala ya rauna an na atil arda nan usu hamin biya shin ba sa gani lalle muna zuwa ma ƙasa muna tauye ta daga sasanninta Allah ta'ala yana ta zuwa ma ƙasa yana tauye ƙasa daga sasanninta menene abin da ake nufi a nan wajen aka ce abin nufi a nan wajen ba sa gani wato su, kamar mutanen makka ba sa ganin makka da gaba ɗaya kafirai ne ba ma yanzu ana ta ƙara tauye ƙasar ana ta ƙara rage mutanen garin an gani da daga waje kaza zuwa waje kaza gaba ɗaya kafirai ne to yanzu kafiran sun fara raguwa ana ta tauye su kaɗan kaɗan shin ba sa ganin haka ba sa ganin ƙabilan banu fulan sun musulunta banu fulan sun musulunta banu fulan sun musulunta shin an tauye su ko ba tauye su ba eh? shin afala ya rauna an na na'atil arda nan kusa min atrafiya shin ba sa gani cewa lalle muna zuwa ma ƙasa muna tauye ƙasa daga sasanninta afa humul galibun shin idan ya zama to muna tauye ƙasa daga sasanninta nan gaba a hankali a hankali makka za ta zama to daula ta musulunci ina ba ta gane wannan shin su za su yi rinjaye ko musulunci shine Allah yake tambaya an gane wannan ko shin su din nan za su yi rinjaye sai Allah yake nuna mana ba za su yi rinjaye ba tun daga shi nan alama ba ya fara nunawa cewa ana ta tauye su daga sasanni an gane wannan ko shi ne Allah ta'ala yake nuna mana a nan wajen a cewa bal mata'ana haula a yadda da nan daɗi. Wa'a ba a kuma da ubanninsu har ya zama to rayuwansu ya yi tsawo Allah ya ba kafiran maka tsawon rayuwa amma kuma wannan tsawon rayuwar bai amfane su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul muslimin aw khairun nas man da umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane shine wanda rayuwar shi kai tsawo kuma aikin shi ya zama to mai kyau Allah ya baka tsawon rayuwa kuma ya zama to aikin ka ya zama mai kyau wa sharrun nas man man umruhu ha wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane shine wanda Allah ya basu su tsawon rayuwa amma kuma aiki ya yi muni wayannan mutane sun tabe a cikin rayuwarsu an gane ko saboda haka shine Allah yake magana yanzu mun ce a duniya gaba daya babu wanda ya fi mutanen China dadewa a duniya wannan kaulan wahidan kuma gashi nan sun fi kowa kafirci a duniya duk duniya ba kafiri kamar mutumin China ko mutumin rushiya Wa'yannan mutane ba su ma yadda akwai Allah ba balle su bauta mai ba sa ma tunanin akwai tashin kiyama su sun yi imani da wani abu ana kiran shi a tanafukul arwa shine wato dan adam idan ya rayu a duniya idan ya kyautata aikin shi a nan duniya in ya mutu to nan gaba zai ƙara daraja ne idan da can mutum idan da can mutum misali a ce kansila ne tunda kansila in Najeriya suna dauka wani honorable ne ko to an ce kansila ne to idan ya kyautata aiki ya yi adalci ga talakawa to idan ya mutu zai zama ciyaman zai taso nan gaba ciyaman zai zama idan ya zo ya zama ciyaman ya zo ya yi hukunci da littafin Allah ya yi wa mutane adalci ya yi abin da ya kaza kaza kaza idan ya mutu nan gaba zai zama mai dan majalisa haka haka zai yi ta hawa sama ya zo ya zama gwamna daga gwamna ya zo ya zama to shugaban kasa daga nan wajen ya zo ya zama shugaban ɗinkin duniya wajen da ɗinkin duniya haka zai yi ta hawa ya ta hawa sama iyayen da yake kyautata aikin shi iyayen da yake hawa sama in kuma ya zama to ya muna na aikinsa in ya muna da aiki to shi ma zai ta komawa baya ne daga ɗan adam sai ya koma biri daga biri ya koma mage daga mage ya koma bera daga bera ya koma cankesu keken sai koma kudin cizo da kudin cizo ya koma ne a gane to haka suka yi imani su su sun dauka gaba daya rayuwar na nan ne a duniya gaba daya a nan duniya za a rayu a kare gaba daya a cikin ta ina fatan gane wannan saboda haka su din nan Allah ya ba su tsawon rayuwa dan Allah ya baka tsawon rayuwa ba ya nuna ya fi san ka akan wanda bai da tsawon rayuwa bane ba akwai wanda zai shekara goma a duniya kawai ya mutu ba dan Allah na kin shi ba zai iya yiwa daukar ran da Allah ya yi musu shine alkhairi a gare shi akwai kuma wanda Allah zai bashi tsawon rayuwa amma kuma ya zama to cikin kafirci da kangarewa dokokin Allah kamar mafi yawan mutanen China mafi yawan mutanen India mafi yawan mutanen kaza sannan banda su ma ai akwai garuruwa irin su America irin zaga mutum ya rayu bai ma san wani addini ba kafiri ne shi kansa duk mutumin da Allah ya bashi tsawon rayuwa Allah ya bashi alkhairi mai yawa kamar Allah ya yanke mishi uzuri ne ya bashi dama ya yi tunani har ya zo ya yi imani an gane wannan hukum to shine Allah yake gaya mana shin su din nan ba sa ganin yanda muke ta cin cin kasashen Makka kasan Makka muna ta cin ta a hankali a hankali mutane da yawa masu faɗa da musulunci yanzu sun koma sun musulunta nan gaba za a nemi kafirai a ransa a Makka